Okey, apa make kemar lagi? Saya akan ambil kemar lagi. Sak. Hmm. Maka kemar lagi. Ina dan Iman. Dan Iman hmm. ma Khalifa. Eh, ka. Yaran can baban shi ne ma ina ga yake. A cin abinci da komai ba?